Shirin yau da gobe kuke sauraro daga nan muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. ana kuma iya sauraron mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar kamar Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma ana iya sauraron mu a tashar Alfa Radio. Za kuma a iya sauraron mu a mu ta yanar gizo a www.voahausa.com. Sunana Aisha Mu'azu. Shirin yau da gobe yana taɓo batutuwan da suka shafi rayuwar matasa da mata kama daga zamantakewarsu, ilimi, siyasa, lafiya, al'adu ƙananan sana'o'i nishaɗi da girke-girke har ma da hirarraki da waɗanda suka taka muhimmiyar rawar gani na ci gaban al'umma da dai sauransu. A yau Laraba shirin zai leƙa Nijar tare da wakiliyar mutamar a bari. Sai a sake gyara zama a ci gaba da sauraron shirin yau da gobe. kamar ko ina jamhuriyar Nijar ta gudanar da sallar layyata a ranar Lahadin da ta gabata. Sai dai kamar yadda aka saba a bana abubuwa sun sha bamban kamar yadda jama'a ke bayyanawa. mutane da yawa da suka saba yin layya ba su yi ta a bana ba saboda tsadar rayuwa da ta'addabi duniya. Sunana Watsuma. To Watsuma yaya an yi sallah lahiya? To mun yi sallah lahiya. wallahi lahiya lau muka yi sallar wannan yaya an samu an yi yanka ko an yi komai da komai na sallah kai yanka ina ka samu wannan matsalolin sayan shinkafa wahala ta ishi duniya ba mu samu ba wallahi dai ce tana ki kenan a wallahi to ba dole bane da yan iyallanka an dan samu dai yan sadaka dai makwabta sun bada dai an sa a baki dai mm. shine dai kawai dai wallahi ya ci ga sallar ta bana to an gode ma Allah me za a ce tunda Allah ya nuna maka ai ka gode mishi wata ma aka duba shekarun baya kai to an gode ma Allah gaskiya bana bana ce fa gaskiya bana ana shan shadi Allah dai sa muna cikin masu kwanukan kuma Allah ka mun warware abin mm, an samu an ma kayan sallah kuma da kuma an yi abincin sallah to an dan samu da an dan dafa dai an ci yara kuma kayan sallah tun na bara ne dai suka yi sallar su da shi na azumi tun na azumi ne aka yi sallar layi hallo da su mm. to wallahi bana dai matsalolin ne suka yi yawa dabbobin ga nan kuma kawai kuɗi ne babu su ba ma tsada amma kuɗin ne kawai da babu na a saye dabbobin ne dai shi ne <laughs> ba su da tsada amma ba saya ba kuma a'a ban saya ba ina kuɗi zan saya ba da kuɗi ba za a saya hmm. babu kuɗi sallah dai ta bambanta da tada to a sallah ta bana ta bambanta gaskiya sunana aminu alhaji musa alaya lawala alhamdulillah mun gode ma Allah kula hali mun sallah dai dai gaskiya dai alhamdulillah dai gaskiya an gode ma Allah duk da kire ba kai ba kamar ta baya dai bana ma dai komi da komi dai gaskiya dai muna ma Allah godiya Allah mun ta laya mun kare lahiya ni dai gani dai gaskiya alhamdulillah kawai kayan karagon ka a na yanka wa insha Allah a bai kai ba jika dari gaskiya dai kamar na sattin da biyar haka eh. Eh, da abi ne ma da tunkiya kun an yi abinci gaskiya an yi abinci an yi miya kari da sahi an karya an yanka an yanka zabi an yanka zabi hmm. da kashi a da ma da su zabi a gaskiya alhamdulillah shine eh. nake tunke na ta goma ala gudu bambanta ta baya sallolin baya da na bana eh gaskiya sallolin bayani da na sun mamaki da bana tun da kama abin da aka saba yankawa bayan gaskiya yanzu wannan sukarin bai samu ba eh, eh gaskiya tunda an gangama yanzu kama ana iya sida a gida ana iya yanka shidda ko hmm. bakwai haka kuma yanzu gaskiya a gaskiya akwai rishin kudin gaskiya akwai rishin kudi babu kudi babu kudi kuma ai dabbobin ma kuma ba su yi tsara ba irin na baya hmm. sibi da lai kuma akwai sinya kudi ne dai gaskiya babu mm. eh amma dai an samu dai bakin gwalgwado yara an musu kayan sallah yara an musu kayan sallah ni mara kai na nayi ah, eh, alhamdulillah gaskiya suna na hinda to malama hinda an yi sallah lahiya lahiya lau muka yi sallah wallahi alhamdulillah an gode ya Allah mm, an samu an yanka rago insha Allah an samu ya Allah na yanka mm. eh ya na yanka amma bata kai ba ta bara eh yasa wallahi da ba da bana ba dai bane kuma ba Nijar ba duka duniya ce haka nan ne. Hmm. Eh. Wallahi kuɗi ne babu amma da aka samu aka samu aka yankan an godiya Allah hmm. muna cikin godiya Allah umu je hudda ma a cikin wannan matsala. Eh, an yi abincin sallah amma ba irin na da ba. Bayan yanka zabi da kaji ba? eh an yanka amma dai duka dai ba irin na da bane tunda yanzu da zaka ga kwanoni suna yawo a gari a unguwa yanzu shuru ne sai wanda Allah ya ba wanda Allah ya hore ma shi yake dawa shinkafa jika 20 ina kai ina bata shinkawa yanzu babu zancen wasa da abinci abincin sallah ba kamar na da ba ka ba man na da ba wallahi caccabtawa ake ana adanawa hmm. imana Allah ne da ya hudda mu wannan kan sallah amma yara kin yi kan sallah kin ma yara eh mun yi kan sallah mun ma yara kan sallah a wike da dama mun insha Allah mun yi kan sallah na mala al-mustafa to mala al-mustafa an ya aka yi sallah to mun yi sallah dai lahiya an yi ta lahiya an kare lahiya an yi yanka an ta yi kuma gashi kuma kowa ana zuwa ana barka da sallah eh ya kake ganin sallah ta bana to sannan sallah ta bana dai alhamdulillah ba ɗaya ba ne kamar da na sauran shekaru saboda a yanzu lokaci wannan babu kuɗi sosai din da ma dabbobin ba su yi tsada ba amma kuɗi ne babu shekarun baya akwai kuɗin amma dabbobin tsada gare su kuma duk ana sai eh, kuma bana ma alhamdulillah an samu an saya kuma abin da dai sa wannan duka wannan cikin yanayin da muke ciki ne na yanzu na zamani gashi nan kuka ɗauka yanzu a nigeria naira ta haɗi kuma mu muna cikin wani yanayi na eh, sake gina ƙasanmu shi kuma ana neman incin dole an sha wuya dama eh to alhamdulillah duk da wannan dai an samu an yi eh duka wannan da tsadar rayuwa shi kuma dama tsadar rayuwa an dauka dama ai tun ma ka ai juyi mulkin dama akwai tsadar yanayin duniya ne na da muke ciki a yanzu tun daga yaki da ya fara daga can wajen ukraine har ya zo kuma da yanayin duniya ne wannan eh to an ma yara kayan sallah duka alhamdulillah kai ma kai kayan sallah eh a ni ban yi kayan sallah ba da yali aka ma dai saboda abin ai ga rago kuma ga hallo kayan sallah abun da yawa ne sunana ma mamunu mala ado sallah gaskiya alhamdulillah mun ma Allah godiya tunda gaskiya an samu an yayyanka mutane da dama sun samu sun yi layya gaskiya bana alhamdulillah a ma gaskiya na yayyanka na yanka gaskiya na yanka guda biyu eh, kuma gaskiya to gaskiya shi dama a kowane lokaci dole wata ran abu ya yi daɗi ran kuma gaskiya ya rage mm. dole wasu wanda ba su yanka ba bana baɗi sa yanka in Allah da wanda kuma yanka bara a wanda ba su yanka ba bana shi ko wannan lamari ne na Allah diyan da dai mutum ya tsinci kanshi kawai ma Allah godiya shine dai gaskiya mafi ala an yi ma yara kayan sallah kowa da komi da aka saba yi dai gaskiya alhamdulillah an yi shi gaskiya ni dai maganan matsala komi da komi ni gaskiya alhamdulillah gaskiya na yanka zabi an karya kuma na yanka raguna kuma kayan sallah yara komi da komi an musu gaskiya alhamdulillah sunana maryamu manzo to sallah dai alhamdulillah alhamdulillah dai za a ce amma dai ba kamar dai yanda aka saba yi ba shekarun baya bana gaskiya abun akwai wahala ga tsadar rayuwa ba matsala dai dabbobi su ba tsada matsalar kuɗi ne babu na sayan dabbobin sai dai kawai dai a ce alhamdulillah an gode ma Allah amma ke da gani an san akwai kuɗi to rin asirin ubangiji dai mun samu mun saye an san da yadda aka yi an samu an sai an yanka amma kaiya bayyayuwa a yanda yake da jika 300 uku yanzu ai gaskiya ba karamin mutum bane ba ragon ma babu na jika 300 uku irin ragunan ma da ake sai da jika 300 uku yanzu ko da jika 100 kana iya samun su to babu ma kuɗin ba dai ka siyan su ragon jika 60 muka yanka ah, a ah, abincin sallah an yanka zabi a an je abincin sallah hmm. shi ma abincin sallan kenan da gindin shi yake na ba a bai kai kai ba amma faɗi wannan zance da gindin shi yake zamna sosai yadda shinkafa take tsada duk abinci hatta da wannan tumatir ɗanye malam ko na ɗari babu zabuwa nawa kika yanka ba mu yanka ba zabuwa da hanji muka yi miya eh, unin sallah aka yi abincin sallah mm. amma kayan miyan ma sai a hankali dai masha Allah dai za a ce wannan lokaci an gode ma Allah to an yi kayan sallah ya ko ana neman taragon sallah wa yake ta kayan sallah a na sallah azumi kika sa na sallah azumi dai aka maida yanzu wannan na sallah azumi ne eh na sallah azumi da yake to wannan sallah ma bata bukata ka sallah ai sallah aiki ce na sallah azumin ba a wanke ba kawai aka maida ko ko kawai da aka kakkaɓe dai aka aje kuma sai aka aka aje ma layya an je ba a wanke ba an wanke dai an aje ma layya tunda an san zamanin ya yake ciki eh, a dai samu abin sawa karan fasi <laughs> lalle ta azumin ce <laughs> akasari a wannan lokaci na sallah samari da 'yan mata na taka rawa wajen shirya wasanni picnic zuwa night club da nishadi daban-daban sai dai a bana matasan da na zanta da su sun bayyana min matsin rayuwa ya yi tasiri sosai a harkokinsu nan ina wata fada ta samari tubarkalla masha Allah samari sun haɗu cip ranar sallah salamu alaikum sunanka muhammadu to malam muhammadu ya aka yi sallah sallah gaskiya an yi sallah alhamdulillah me matsalar problem guda ce babu kuɗi gaskiya gane ba babu kuɗi Muhammadu ga kakwa na ganka ka sha shan da haka tabarkalla wani ba kayan sallan ka bane kayan sallah la ne me kuɗi sun tsaya saboda lokacin nan kuɗi ana samun kuɗi da ka je ka tsaya wajen uwa ko nan an ba kuɗi amma yanzu kuɗi komi harka ta tsaya an je ma su kansu dabara suke kwan ba su nemi wanda su sai raguma wallahi a lakwal mu kamar yaya kai sallatu sallah abin yanka rago ba mm. me amma an dan an wannan a gida an yanka mana ba amma ba suwiti dinki mm. dinki ba amma ba suwiti dinki ba amma suwiti dinki babu kuɗi za a zo a ma mace ake kuma ba kamata ba dinki dinki gaskiya ba ta batare ba ba ta batare ba na kwatanta ta san da yanayin gari yake da wani abubuwa haka mm. shine kwatanta mata ne ko da kuɗi ne babu kuma ita ma ta sani an san samari da shirya show wata rawa wani haka ku shirya wani chop haka irin wannan ko wata haduwa a yi mai shuyi a yi wane ne ba ku yi shi ba bana? eh bana gaskiya mun me amma bai kai bana baya ba mm. saboda lokacin nan muna haɗa sankimil simil haka me amma na bana gaskiya bakin mu mil mm. bakin mil muka tsaya ba a yi ba wani animation dia kamar irin na baya to ga wani dan <laughs> samariya sunanka harka eh? sunanka abdulhamid sunan babu kuɗi domin Allah sa. babu kuɗin ne wallahi babu amma ku alamun ka kamar mai kuɗi mm, Allah kawai dai ina ganin tsoro ne yake ma mun magana kudi babu su ashe ko an ce ba magana ba suke mm, an ce ba su magana babu su ne kawai babu su amma ku raga shekarar ta bana kawai sai an ka Allah ko na sallah ne amma masu tsada ne to yaya kenan ba kama ba budurwar ka kayan sallah kai ba mata kayan sallah ba to ya kuka karata kuma ne eh, to ana nan dai ana ka gane ko kuma <laughs> an bata hmm? ba ta yi hushi ba a gaskiya ta yi hushi ta yi hushi ko ta yi hushi kenan ba a huta ba da ita ran sallah a huta da ita ba ba ku sallah ba ku je ba ko ina da ita tunda sai nan muke ko haduwa ma ba mi ba ko ya za a yi hmm? eh to tana iya yi an bata guri in bata je ba kuma halas to bari in karkato nan a na ga wannan shi yana fara'a na san dai sallah ta zo maka a cas sunana suleiman gaskiya bana an yi sallah alhamdulillah sallah kawai kuɗi ne da babu kwan allah kowa ma kukan kuɗin yake amma gaskiya ba layi tunda mu ma mun yi layya a muna yara eh, ka yi layya kenan gaskiya na yanka da ku ya karami allah sarki kenan mun ba layi hmm. sai mu ci alhamdulillah kuma sallah ba yi ta bayan da ake yin ta baya hmm. ba kuɗi hmm. gaskiya to bangaren su bebi fa amma bebi ɗinkin sallah Ah, an dai ba da rabi ta cika rabi ah, eh. <laughs> rabi ka bata ta cika an ba ta rabi ta cika rabi eh. kudinta gaskiya don da ta san ba kudi kun yi an huta da ita yawon sallah kenan a ah, hutar gaskiya muna sa ran gobe ne zan yi a sai gobe in Allah ya gada. Eh, an ba ta rabi ta cika rabi a dole a huta da ita ko <laughs> haka ake sa rai in Allah ya ya. kake ganin sallah da samari sallah sosai sho sho sho ake shirya ta a banan ma gaskiya an yi amma ba kamar yadda aka yi bara ba mm. saboda bana kowa bai da kuɗi nan ma dai gani na da zango a wata fada ta samari salamu alaikum sunan malam sunana abubakar adamu amadu to malam abubakar ya aka yi sallah sallah an gode ma Allah komi da komi zamzam saboda ai kowa ziyara an ta an ga tsayi an ga gaida su an yi abubuwa a sai dai a gida dai da suka yanka kowa ana yanka da sunan shi shi ne muka samu dan buwashe mu muka zo muka yi fada mu muka zo muka zamna kawai muka yi buwashe muka so ji mu muka zamna muka ji sallah dai alhamdulillah ya bangaren dalin kan bangaren dalin masoyiya ita kuma an yi kokari an mata complete ta mata dinki da muke iri guda complete mai kyau ba shakka wanda kenan mun tashi ko wasu gan sallah mun yi ko foto ne mi saboda su souvenir na sallah mm. tana yi wa ba kata ne sallah ta gaba a hadu Allah sarki a bar tarihi dai. A bar tarihi dai aji a aji story. Mm. An je an yi fotunan kenan. Ah, sai gobin Allah kamre. Aha to. ka mata mm. dinki shadda ka dinka mata ko leshe ko ah, atamfa in dai rob dai wannan kaman kular ta mata guda rob dai wannan eh. wanda za ta yi da kayan da kular ina ka da eh, kuka yi kala ɗaya kai da ita walla ɗaya ba amma dai kana son wannan budurwar ta <laughs> hmm? <laughs> <laughs> sosai sosai Allah sarki to Allah ya bar soyayya amin amin mhm. to malami na gaba ko sunanka To ni dai sunana Inusa Ahmadu Bura. To Malam Inusa ya aka yi sallah. To an gode wa Allah da wannan sallar da ta gabata. Ah. Saboda rayuwa ce yau da gobe ba irin tara ba amma shi ah. godiya ta Allah ita ce abu mai daɗi a fari. Ah, Kayan karagonka kenan. Abin yanka ba. tsaki sun yanka su sun yanka su ma amma bayan da ake so ba Allah sarki shekarar ta bana ba irin kowace bace ba har ga Allah kowa sani mm. har ga Allah kowa sani shekarar ta wani ba. Ya samari kuna shirya show ku shirya wani picnic da sauransu yaya bana ba ku shirya ba ku? A bana ba mu shirya ba paske. Ba Ko mi bu mi ba azabna muke kawai saboda cikin show maja ake jawa. Ba aiki. Ba aiki. Ba kuɗi. Ba kuɗi. To suna na Abdulhamid Hamza. To Abdulhamid ya aka yi sallah. To sallah an yi ta alhamdulillah. Mm. sai dai a ce an yi ta kama cikin rashin kuɗi ba kama da ba. shek petri ana shiryawa ana dan hita ana hita eh ana dan yin sorti eh, kuna huta haka zagaya eh, club ko wani h class wani ina eh, eh aje wani jibe a yi potuna wajen dala ɗari ake hutu guda to amma yanzu wani sallar wallahi guda ma ba yi ba ɗarin ma ba ta samu wallahi ɗarin ba ta samu ba yanzu in ka samu ɗarin in a inji zaka ba ka da kuɗin same essence to kenan abin ya zama bi to ya kuka da ita ah, kawai deja yanzu ita ma ta san deja harkokin sai a hankali ta dangana a ah, ta dangana kawai a ah, an gane ma juna gaskiya salamu alaikum wa alaikum salam to ya suna malami muhammadu malami to kawai dai alhamdulillah ba dai kamar irin na da ba bana ba a yi ba ba a shirya raye-raye ba da wasu picnic da wani zuwa night club da sauransu gaskiya dai bana babu wannan abu me yasa ku yi ba ba haɗa kuɗi ba kuke yi kuna shiryawa to madan gaskiya ana samun kuɗin ne da shi yasa ake haɗa yanzu dai gaskiya babu to ya kuka yi kai da suwiti ɗinka suwiti <laughs> gaskiya ita ma ta sanya ai haƙura ta yi a ta haƙura ita ma ta sani yadda garin yake baka mata ba ɗinki baka ba da kuɗin lalle kuɗin kitso duka baka bada ba wannan madan sai akwai ake yi ita ma ta sanya kuma ya kuka yi da ita ba a bata ba a ba bata ba muna tare muna tare Allah sarki ita ma ai ta sani shi ma dai wani magidanci da na yi kicibisu da shi ya shaida damun sallar ta bana sosai ta sha bamban da na shekarun baya ana kira na da ibrahim gwangwasa eh Allah gwada mana sallar lahiya to sai dai sallar kuma gaskiya sallah akwai matsaloli a cikinta saboda in kana yanka biyu da kal zaka yanka daya shi ma ba wannan kirki bane zaka yanka mai yanka biyar in yayi kokari ya yanka biyu ga dabbobi arha amman babu kuɗi kuma abinda da duka ya kara rikita abin gaskiya ita wannan gwamnati allah ya musu albarka allah darme ta allah ya dawo musu a fi sabilillahi lalle azimin ko dabba nijar ta san nijar ta canza babban matsaloli da muke so gwamnati ta an karo a kansu ta nemi ci maka yanzu shinkawa kiri ba an kai ta shika ishirin kuma ga ba kuɗin to mu matsalolin da su ne suka dame mu saboda fi sabilillahi alhamdulillah dai za ce a'a ba su bane saboda ai kasar tana cikin wani hali in ba dan ba Allah ma ya mana tsaye da addu'a ta al'ummar kasa da su shugabannin da Allah ya sa mutane ne masu son a yi addu'a masu mu'amala da malamai kansu da kawo su waɗi suke a tashi a roƙi Allah a roƙi Allah shi kuma Allah babu abin da ya buwaye shi ya zaka ga bambanta salloli da aka yi shekarun baya sallah na shekarun baya da kuma wannan tabana eh akwai bambanci ita wannan sallah ai babu kuɗi a hannun mutane kuma dan abin da zaka samu abinci ne za su yi ba mu da wani abincin ba shinkafa ba birni da ƙauye shinkafa ci akwai hatsi da dawon masara mana da dawo gona to ai yanzu kika lura wannan duka an ka tafi ma can wurin abin da dan za a dan baka ba wani abu ne wanda zai ma kuma mutum kana da kamar magidanci kana da kamar yaro goma ko sha biyu ko sha biyar yanzu saboda Allah tiya uku ta ma ai ba ta yi to shine ai abu amma muna tsammanin da in allah yarda abin zai warware tunda mun ji firaminista ya ce insha allahu duk mangazar da take cikin kasar nijar kan cikin ta kan waje an ce za a yi tuhunci maka kuma muna sa tsammanin magana in suka hode ta babu kuskure a cikin wannan insha allahu su aikata yanzu an yi sallah lahiya a mun sallah lahiya an yanka zabbi an ci eh mun yanka zabbi eh, An yi kayan sallah komi da komi ita eh, wannan ai ba mata kayan sallah sai dai ku mata ake ma da yara su ne masu daukan hankali amma kai yanzu baka yi ba dinkin sallah a ni dinkin sallah ne yanzu sai dai in ma Allah subhanahu wataala godiya wannan ma ai dinkin sallah ne amma uwar gida ai a da yara dole mm, dole ne a musamman wannan ai su ne masu daukan hankalin mm, ka ce kamar ba wani ba sallar zabbi ba ce amma ana yanka zabbi a da a wannan sale. eh to babu dai ita wadda dai muka san dole ne heka nemi zabi ita ce ta ce. da kai yanzu bana baka yanka zabin ba a wannan ban yanka ba hmm. ita ma da kanta ta ce mini dan saurara hmm. ita da kanta wallahi in tausaya mini ta yi wallahi ta tausaya mini saboda Allah hmm. wallahi Allah to Allah taimake mu Nana Fatima wata budurwa ce cewa ta yi ita za ta karda cewar sallar ta bana an yi ta a cikin rashin kuɗi sunana Nana Fatima ta an yi sallah lahiya. an sallah lafiya amma sai dai ba kayan sallah samari babu kuɗi kuma dai ana shirin ayi walima dai ayi wasa da dariya amma dai alhamdulillah ya aka yi babu kayan sallah to samari babu aiki kuma babu kuɗi saurayin naki bai da aiki gaskiya bai da aiki kawai babu samsam ko dan babu aiki a'a babu aiki bai aiki haka nan kike son abinki haka nake son kana kuma mm. mun je ma mun gaggai da yan uwa da amina arziki amma duk da wannan to babu dai kuɗi babu kuma abin da zaka ba ma mutane mm. To yawanci 'yan mata da samari ana shirya kamar wasanni haka ko wani picnic ko wani zuwa nusnan ko kuma haka dai a yi walima haka a tsakanin abokai da samarinku da 'yan mata kawayen su da samarinsu ana shirya wasanni kamar yaya wannan bangaren. a ah, to wannan ma dai alhamdulillah shi ma dai haraka kuɗi ne mm. dole sai da kuɗi za a ta a yi siyayya a yi kaza a yi kaza amma dai shi ma dai to gaskiya dai shi in dai ba a wuta ba mm. amma ni sinan haka an dai da yan kannai shi ma alleka an sha askirim kaɗan ba diya ba su picnic da sauransu kai picnic ba auta ba mm. babu kuɗi shi kuma wannan abu ne ne an tara kuɗi sosai a da kuna zuwa su picnic su sorti da sauransu su aje night club kai a da alhamdulillah a da da kuɗi a gida ba da ake baka mm. yanzu kuma samarin ne ai suke zuwa to kuma su in basu da kuma tsoyin basu da mm. kawai dai alhamdulillah mana dai sallah ga ta nan dai an yi ta sai godiya kawai wani layyan ma bai yi ba wani layyan ma bai wani kan sallah ma bai sa ba da ya ce miki ba shi da kuɗi kuma biki wani ɓatare ba biki ce komai ba kap gaskiya na ɗan damu dai kaɗan amma kuma dan dai ina son abu na na dan haƙura na haƙura sosai na nuna to shikenan mun haƙura mm. madalla sabu kafin mu karkar shirin namu na yau za mu leƙa filin girke-girkenmu. girken madalla masu sauraro yanzu kuma sai mu zagaya bangaren kwalama inda za mu gayyato mai tukudi saboda maskin nama sai da faro-faro tukudi shine abin sha a yanzu ga mata musamman ma irin ayyuka da suka yi na nama ga hayaki ga maskin nama sai da ta kuɗi. Assalamu alaikum ni ce Sara Mustapha anan da magaran anan zandar da magaran ba goyi sha gindi. To malama Sarai eh, muna so ki dan mu bayani a game da tukuɗi. Dami dami ake haɗawa a daka tukuɗi. ta kudi dai hatsi za a surwa a surwa hatsi a gyara shi a nemi cikku da karamfani da kayan daka a sa mishi da komi da komi shi da dabino a sa kuma ta kudi muhimmanci shi yawa gare shi ya yi kishi dari kamar ya ne ake yin shi tukun kan muje ga muhimmanci. kudin aka surwa shi a gyara shi da na da aiki da shi ne ake a za zakuɗe a niƙa a daka da hannu yanzu abu aka lalace ake niƙa a mashin amma duk da wannan mace ko gumba ta sha ta yi ta zama haka na da kuɗi ba a gama shi muhimmancin shi da yawa ne. yanda ake daka shi. yanda ake daka shi a zo a daka kayan yajin shi da karamfani da citta da kayan daka da tattasai kuma sai a zuba shi a nan nage a nan nage ciko a gama a daka shi a tamshi a kirba shi hmm. haka wasu suna daka da hannu wasu suna daka hannu hannu wasu kuma mashin zasu kai rabi su nuko su zo su kilbita a gida wanke hatsin ake ana wanke shi rabi ake wankewa ta kudi na kirki rabi ne ake wankewa gaskiya ba a wanke shi rabi ba a wanke indai ana son ta kudi na kirki wannan gumba ce a hada a daka hmm. a hada kirbe shi hmm. in so a aje wasu yanzu ya zama tun zamani shanya ake da kirba shi ake to ke je muhimmancin ta kudi gaskiya an kirba shi a ake sha na gutsura da kaɗan kaɗan mace tana sha dama tan da aiki san ɗaya rana masu gidan kansu ciyen yanzu kin san tukudin kamar yanzu da kika ce na zamani na da daka shi ne ake mata suke daka shi da hannu to yanzu akwai haɗe-haɗe da ake mishi wasu suna sa kamar cuku wasu suna sa dabino wasu suna sa buluban akwai wanda naga ana sa har da su kwakwa ma da sauransu eh zo suna sa kwakwa wani kuma yanzu yanzu ya zama to kuma madara ce ma ba a masa tattasai karamfa fani zaka sa ricita ka ka madara wannan ta kunku irin ta tofi ta ga kunku ne ta ruwa ka in ka nuko yanzu hatsin ka gyara shi da cita da karam fani sai ka zo ka zazzaga madarar kunku guda dukkanta ka murje shi ka shanya mm. shi yayi kuma daɗi a yanzu yayi sauki kuma yayi daɗi ina da kyau sosai ake sa dabino ba wanda ake sa dabino shi tare da ciko ake gama shi wannan dabino da ciko eh shi tare ake sa shi gaskiya tare ake gama su sai a daka sai a gama shi a daka shi tare mm-hmm. gaskiya kuma yanzu wanda dabino ma daban ake daka shi cikun daban in ka dama ta kudin kuma kamar za ka gama a sama kasa eh duka ana haka na bayan da ba a yi wanda ake sa kuma ba. a wanda ake sa buluban da kuma shi ai daban ne mm. shi ma daban ne tunda duka ana je shi in ka nuko hatsin ka nuko shi daban ka yi nikan shi ka nika garin shi daban sai ka zo ka dafa hatsinka ka tsoko ko buluban da ke kamburi hatsi ake tsakura mara ah, hatsi ake tsakura mara daka a dafa shi daban a dafa da ruwa a dafa shi da ruwa daban yayi waras ko a sulala shi mm. sai a gama shi moli gare kamar bacin moli da waki ne ake yi mm. kenan sai a gama shi a murje shi da wannan buluban da ke mm. da cikunka da sukarinka da komi duka a yi shi cikin a hada da garin da aka nuko sai a gama duka a murji haka nan ne to ke ji inda ta kuɗi ke ciki kuma akwai wanda suke da muli eh kuma na moli shi sulwa shine ake daban shi kuma abin da aka nuko a yi dawaki da moli mm. kuma sai a kirba kuma inda moli aka sulwa shi na dakan hannu shi da moli ake sha kudewa kuma sai a daka mm. a daka shi da kwaka yake danko shi ai na moli bai da kuwa ma mm. amma ai yayi kowane daɗi to rishi moli ne duka ya haka nan yanzu ko ba haka ba to kamar shi tukudin kuma ya ne ake dama shi a sha a ah, gutsara ce kake ka sa nono ka dama ka kawo kai ka sha mace arziki ta kuɗi take dama ta sha ta koshi amma ziyara yanzu kin ga ai ba sa shan ta kuɗi wata in kin ce mata tukudi kuɗi ma ba ta san shi ba ma amma mu gaskiya nan Nijar nan da magaran dai ba a wasa ta kuɗi a ƙasa ta nadi mm. shan ta kuɗi anan da magaran ba a wasa a naɗi duniya mm. duka ma matan Nijar matan Nijar gaskiya mu yana da muhimmanci tunda namiji shi zai kama matar shi bun hatsi ya ajiye mata shi ma har ya sha mm. tunda ta kuɗi muhimmancin shi da yawa ne a jikin mace in tana ban nono yana ƙara mata ruwan nono kuma yana gyara ta kuma yana gaskiya yana gyara ta sosai dai kin san manuwar ko ba haka ba ba sai na fayyace duka ba buhu sai a tara ma mace buhu nawa na tukudi ne wata mace bata shafi wata ta iya barci ma bata shafi ruhura ba hmm. wallahi ta iya barci mace ba horo a banza ce gaskiya banza ci gaskiya ta zama banza Masu sauraro iya shirin namu kenan na yau. Yanzu a madadin tamar a bari da bakin namu. Sai kuma Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti. da ma sauran abokan aiki a nan muryar Amurka da suka taimaka ga nasarar shirin. Ni Aisha Mu'azu daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku tare da fatar a karasa bukukuwan sallah lafiya.